har yanzu shugaban kasa bola tinubu na ci gaba da tattaunawa don samun mafita kan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar nijar majalisar dattawa ta aike da sunayen mutane 45 da ta kammala tantancewa ga shugaban kasa domin naɗa su kan matsayin ministoci yan fansho sun yi barazanar yin gagarumar zanga-zanga a jihar benue saboda rashin biyan saƙoƙinsu daga ƙetare mutanen da suka tsallake rijiya da baya a ƙasar da sun nuna ɓacin ransu kan hukuncin da kotun majalisar ɗinkin duniya ta yanke. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a wannan rana ta Laraba 22 ga watan Muharram shekara ta 1445 bayan hijira daidai da tara ga watan Agustan 2023 miladiya. Sunana Fatima binta Muhammad da cikakkun labaran. fadar shugaban kasa ta bayyana cewar shugaban kasa bola ahmad tinubu wanda ke zama shugaban kungiyar ecowas bai yanke hukuncin daukar matakin soja akan jamhuriyar nijar ba sai dai ya amanar cewar yin amfani da matakan diflomasiyya shine mafita wajen warware rikicin da kasar ta samu kanta a ciki wannan sanarwar na fito na zuwa ne a yayin da ajiya kungiyar ta ecowas ta sake amincewa da kakaba sabon takunkumi a kan daidaikun mutanen da ke hulɗa da sojojin da suka juyin mulki a jamhuriyar nijar sai dai sanarwar da kakakin shugaban kasa a juri ingilale ya fitar ta jaddada cewar shugaban kasa tinubu da sauran shugabannin kasashen afirka sun fi sanyin amfani da diplomasiya wajen warware takaddamar ya kuma cewa a dun kwanaki bakwai da aka baiwa sojojin da suka yi juyin mulki matakin ba matsayar da shugaban kasa Bola Tinubu ya dauka ba ce illa dai matakin da kungiyar ta ECOWAS ta dauka. Babban mashawarci na musamman ga shugaban kasa akan harkokin majalisar dattawa Abdullahi Gumel ya mika jerin sunayen waɗanda aka gama tantancewa a matsayin ministoci guda 45 ga fadar shugaban kasa. Gumel ya bayyana hakan yayin gana da manema labarai a Abuja a jiya. waɗanda ba a tantance su ba su ne tsohon gwamnan jihar kaduna nasir yan rufa'i sanata abubakar ɗanladi da kuma stella okote shugaban majalisar godswill akpabio ya bayyana cewar ba a tabbatar da su ba sakamakon suna jiran jami'an tsaro su kammala tantance su a nan kuma kungiyar tuntuɓa ta matasan arewa ta buƙaci hukumomin tsaro da su gaggauta tantancewa tare da wanke wani tsohon gwamnan jihar kaduna nasir yan rufa'i domin a tabbatar da shi a matsayin minista matasan sun yi gargaɗin cewar kada a ƙara tunzura su wajen yin ƙin tabbatar da yan rufa'i a matsayin ministan ƙasar nan a wata sanarwa da shugaban ƙungiyar yarima shatima ya fitar ta bayyana cewar matasan da ma al'ummar arewacin ƙasar nan sun ji ba daɗi a lokacin da suka samu labarin cewa ɗaya daga cikin sunaye 48 da aka aiki wa majalisar dattawa yar rufa'i na cikin mutane ukun da ba aka ki tabbatarwa kungiyar ta kuma yi gargadin cewar hakan zai iya tunzura 'yan jihar ta kaduna da arewa da kuma matasan idan har ba a tabbatar da yar rufa'i ba saboda wani dalili malatushe balle makama. bayanai na ƙara fitowa a fili kan binciken da kwamitin majalisar wakilai ta ƙasa ke yi dangane da zargin siyar da takardun ɗaukar aiki da kuma yin watsi da yin amfani da tsarin biyan albashi na bai ɗaya ippis a tsakanin ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya idan ba a manta ba wani ma'aikacin hukumar rabon ma'akamai ta ƙasa haruna kolo ya tabbatar da cewa ya karɓi miliyoyin naira daga hannun masu neman aiki a madadin shugabar hukumar muhibba dan kaka amma kuma shugabar ta misar ta zargin zide kuma yanzu haka wani sabon bayani ya fito daga wani mai suna abdulmalik isa da kuma ali muhammad yaro waɗanda suka bayyana a gaban kwamitin ajiya inda suka tabbatar da cewar sun biya naira miliyan uku domin samun aiki a abuja yar ya ce wasu 'yan uwansa guda biyu sun bashi naira miliyan biyu domin neman musu aiki sun kuma ce duk da kasancewar daga bisani aka ba su takardun daukar aikin inda aka yi musu alkawarin shigar da ita bisa tsari na dokar aiki bayan kammala bincike amma ya zuwa wannan lokaci sun suna karɓar albashi a kowane wata ba tare da yin aiki a kowane ofis na gwamnati ba. Hukumar ma'aikata ta jihar Bauchi ta janye shaidar daukar aiki na mataimakin sakataren hukumar fansho na jihar Ibrahim Garba sakamakon zargin yin almundahara kudin albashi da kuma na fansho. wannan na kunce ne cikin wata sanarwa wanda jami'in yada labarai na hukumar sala umar ya fitar a bauchi a jiya inda ya ce laifin na garba ya ci karo da dokar aikin gwamnati da ya shafi harkar yin almabazzaranci da kuɗin al'umma ya kara da cewa shugaban hukumar alhaji abubakar usman ya kira ga ma'aikatan jihar da su ji tsoron allah wajen gudanar da ayyukansu shugaban ya kuma tabbatarwa da ma'aikatan jihar cewar ba za su bari bara gurbin ma'aikata suna lalata aikin gwamnati ba ba tare da an ɗau mataki a kansu ba daga jihar benue 'yan fansho a jihar sun baiwa gwamnan jihar hyacinth aliya wa'adin mako ɗaya na biya musu bukatunsu ko kuma ya fuskanci zanga-zanga yan fanshan karkashin kungiyar yan fanco ta ƙasa reshen jihar sun ɗauki wannan matakin ne yayin wani taron gaggawa da suka yi a sakatariyarsu da ke birnin makurdi shugaban kungiyar a jihar michael vembe da kuma sakataren satar ya ce mambobin sun bukaci gwamnatin jihar da ta sakar musu naira miliyan tara miliyan 900 kowane wata domin biyan 'yan fansho da ke kananan hukumomin jihar taron ya kuma yanke shawarar cewar idan har gwamnati ta biya musu bukatunsu to kuwa ba su da wata mafita illa su haɗa kan mambobinsu a jihar domin fara zanga-zanga a larabar mako mai zuwa. gwamnatin jihar kwara ta karbi tireloli biyu na shinkafa daga gwamnatin tarayya tirelolin wanda suke dauke da buhunan shinkafa guda da ɗari biyu yana wani yunkuri na gwamnatin shugaban ƙasa bola tinubu na daƙile mawuyacin halin da al'umma suke ciki sakamakon cire tallafin man fetur gwamnatin jihar ta ce tana jiran ƙarin tireloli uku daga gwamnatin tarayya a cewar wata sanarwa daga bakin sakataren yada labaran gwamnan jihar rafi'u ajikaye. idan muka koma bangaren lafiya kuma cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta ƙasa ta tabbatar da samun masu ɗauke da cutar mashako guda 1534 a ƙasar nan. cibiyar ta ce adadin mutane 4,160 aka samu daga jihohi 27 cikin kananan hukumomi 139 a fadin kasar nan cibiyar ta kuma kara da cewa wannan na cikin rahoton cibiyar akan cututtukan mashaku daga watan mayun 2022 zuwa yulin 2023 wanda suka saki a shafinsa na intanet mutanen da aka samu a tsakanin kananan hukumomi 56 a sun hada a jihar kano akwai 1,207 sai yoba na da 252 sai jihar bauchi da ke da 41 jihar katsina na da guda tara lagos na da guda takwas abuja na da guda shida sai kuma a jihar kaduna da ke da mutane guda biyar kuna sauraron labaran ne daga nan arewa rediyo da ke kan mita 93.1 a kan zangon fm a ketare akalla mutane da mutanen da suka tsallake rijiya da baya a kisan kiyashin da aka yi kasar rwanda a shekarar 1994 sun soki kiran da alkalan ɗaukaka ƙara a kotun majalisar ɗinkin duniya suka yi na dakatar da shari'a wanda ake zargi da alhakin ɗaukar nauyin kisan aikata kisan kiyashi da aka yi a kasar saboda rashin lafiyar da yake fama da ita hukuncin da kotun ta yanke ya ba da umarnin tsayar da shari'ar da ake gudanarwa watakila hukuncin na nufin mutumin da ake zargi mai suna felician kabuga ɗan kimanin shekaru 90 ba za a gufanar da shi gaban kotu ba saboda cutar mantuwa da aka ce yana da ita shari'ar tasa wanda aka fara a shekarar da ta gabata a kofin hutun ta manyan laifuka ta duniya daga birnin hague an dakatar da ita ne a watan yuni saboda ciwon mantuwa da aka ce yana fama da ita daga sauran sassan duniya 'yanci rana 41 ne suka mutu a wani hadarin jirgin ruwa da aka samu a gabar tsibirin tekun italiya da ke tsibirin lampedusa kamar yadda waɗanda suka tsallake rijiya da baya suka bayyana da safiyar yau waɗanda suka tsallake rijiya da baya sun ce suna kan hanyarsu daga gabar tekun safax da ke kasar tunisia inda jirgin nasu ya nutse akan hanyarsu ta italiya mutane hudu daga suka tsallake rijiya da baya sun fito ne daga kasashen ivory coast da kuma gini a rahotannin da aka fitar an bayyana cewar jirgin ruwan ya nutse ne sakamakon kadawar igiyar ruwa mai karfi wanda hakan ta sa ga baki daya 'yanci ranin da ke cikin jirgin suka samu kansu a cikin tekun. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. Shugabar cibiyar kasuwanci ta duniya Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ta ce ganawar da ta yi da shugaban kasa Abuja na da manufar tattaunawa kan yadda za a rage raɗaɗin tsadar rayuwa da jama'ar ƙasa ke ciki. a hirarta da manema labarai jim kaɗan bayan kammala ganawar ta ce ziyarar da ta kai wa shugaban ƙasar ta kishin kai ce da ta hukuma ba kuma ta mai da hankali ne kan yadda za a taimaka a 'yan najeriya irin wannan lokacin da suke cikin tsananin bukata ta ce ganawar ta tasu ta yi armashi inda suka taɓa alli kan yadda za a samar da wasu shirye-shirye domin samar da ayyukan yi ga matasa da kuma tallafa masu ƙaramin ƙarfi maza da mata da kuma ƙananan yara a kazalika uwar gida okonjo iwela ta ta ce sun yi magana da shugaban kasa kan damarmakin da kasan nan ke da shi ta bangaren zuba jari ciki har da batun samar da kamfanonin har hada magunguna a kasan nan. Za saurari labarin wasanni. Wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a bangaren harkokin kwallon kafa a ƙasar nan sun yi kira ga hukumar kwallon kafa ta ƙasa da ta biya kudaden alawus alawus da 'yan tawagar Super Falcons ke binta. masu ruwa da tsakin sun hada da tsoffin 'yan wasa da kuma waɗanda suka taka leda yanzu haka a kungiyar super eagles a wani bangare na nuna goyon bayan su kan kiran da hukumar kwallon kafa ta duniya ta yi na ganin an biya 'yan wasan bukatun su yar wasan gaban kungiyar super eagles assistant oshola ce ta wallafa sakon da hukumar ta fitar a shafin ta na instagram tsofaffin 'yan wasan da kuma waɗanda suke marza leda a yanzu haka irin su victor osihem da odion igalo da victor anichebe sun buƙaci hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa da ta biya 'yan wasan mata haƙoƙinsu ba tare da jan ƙafa ba. Sai kuma hasashen masana yanayi. hasashen masana ya bayyana cewar kura da ke nan kano da lafiya a jihar nasarawa za su kasance cikin yanayi na cida da kuma ruwan sama a bisa ma'aunin celsius 22 da kuma 23 yayin da jalingo da ke taraba zai kasance cikin yanayi na gajimare a bisa ma'aunin celsius 23 daga kudancin kasar nan benin da ke edo zai kasance cikin yanayi na gajimare a bisa ma'aunin celsius 22 yayin da abakaliki a jihar ebonyi zai kasance cikin yanayi na cida a bisa ma'aunin celsius 23 sai kuma ikejan jihar lagos zai kasance cikin yanayi na gajimare a bisa ma'aunin celsius 24 daga wajen najeriya a kare da gana ghana zai kasance cikin yanayi na na iska a bisa ma'aunin celsius 23 sai kuma niyamin jihar kasar niger zai kasance cikin yanayi na cida a bisa ma'aunin celsius 26 abubuwan da suka faru a makamancin rana irin ta yau a rana irin ta yau tara ga watan agustan shekarar 2014 rundunar tsaro ta haɗin gwiwa jtf da ke aiwatar da dokar ta ɓaci da aka sanya wa jihohin borno da adamawa da yobe ta kama wani ƙwararren likita da ke yi wa 'yan ta'adda aiki haka zalika a makamanciyar irin wannan rana a shekarar 1987 wasu majiyoyi daga kasar italiya suka ikirarin shugaban kasar libya kanar muhammad gaddafi ya kara aure inda ya auri yar gidan fitaccen mai sai da man adnan kashogi mai suna nabila tana da shekaru 25 a duniya daga karshe a shekarar 1945 amurka ta sake jefa wani bam din nukiliyar ta na biyu inda ta kashe mutane sama da dubu saba'in a kasar japan ƙarshen labaran kenan sai dai kafin mai sallama ga muhimman kanin su. a cikin labaran kun ji cewar har yanzu shugaban kasa bola tinubu na ci gaba da tattaunawa domin samun mafita kan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar nijar. Majalisar Dattawa ta aike da sunayen mutane 45 da ta kammala tantancewa ga shugaban kasa domin naɗa su a matsayin ministoci. a ketare mutanen da suka tsallake rijiya da baya a kasar rwanda sun nuna bacin ransu kan hukuncin da kotun majalisar ɗinkin duniya ta yanke karin maganarmu na yau na cewa afirki ma wajen kwana ne idan rana ta ɓaci. a kurki ma wajen kwana ne idan rana ta ɓaci a madadin abdulrahman balaraba isa da ya tace labaran sai abdulmumin tsanyawa da ya tallafa da fassara kamaluddin muhammad ya sada ni da kuni fatima binta muhammad nake cewa sai an jima idan allah ya kai mu